بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يوم 29 ga watan shawwal hijiran الله صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da goma ga watan Jun shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babul musalaha ala salatati ayyam na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babul musalahati ala salatati ayyam babun sulhu akan kwana uku A wakacin ma'adu ko kuma sulhu zuwa lokaci sananne ya halatta a yi sulhu da kafirai cewa a yi kwana uku babu yaki ko kuma a yi sulhu da su zuwa wani lokaci kama a ce sulhu zuwa shekara goma ya zama to babu yaki tsakanin musulmi da kafirai na'am حدثنا أحمد bin عثمان بن الحكيم حدثنا شريح بن المسلمة na ibrahim بن Yusuf bin abi إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني البراء رضي الله عنه يشي براء رضي الله عنه يا بل لاباري شوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر شوى للي من ذن الله صلى الله عليه وسلم لوكا شندي نفن يي أمرا أرسل إلى أهل مكة sai ya aika wa mutanen Makka cewa lalle yana so ya umra yasta'zinuhum liyadkhula Makka yana neman izinin su dan ya shiga Makka ya nuna cewa idan ya zama to kana so ka shiga wata ƙasa to ya kamata ka nemi izinin shugabannin wannan ƙasa ɗin Ba ya halatta ka afka ma wannan ƙasa ta bayan gida ina fatan gane wannan haramun ne mutum ya shiga wata ƙasa ba tare da izinin shugabannin ƙasan ba ka ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya shiga makka to sai manzan Allah ya aika ma shugabannin makaɗin cewa lallai gashi nan zai shiga maka yana so ya yi umara na fatan gane wannan na'am ashtaratu alayhi alla yuqima biha illa salasa layalin to sai suka shartanta masa su kafiran maka suka shartanta masa in har zai shiga maka to da sharadin ba zai zauna a maka ba sai dai tarare guda uku kawai sai dai yayi kwanaki uku kawai wala yadkhulaha illa bi tulbanin silah kuma ba zai shiga makka ba sai da kube na takobi ba zai shiga da an asalin takobin ba sai dai kawai kuban a tudaka abin nan gidan takobin sai dai kawai da gidan takobin amma zai zara takobin babu shi wala yadkhulu min ahadan sannan kuma kada eh, wala yad'u minhum ahadan sannan kuma kada ya kira kowa daga cikinsu wala ya uwa minhum adam sannan kada ya bar kowa daga cikinsu ala fa akhadha yaktubu sharta bainahum to anan wajen sai ya kama rubuta sai Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu sai ya kama rubuta wannan sharadi tsakaninsu kenan Aliyu ya zama shine mai Aliyu ya zama shine sakatare a wajen rubuta wannan sulhu din fakataba sai Aliyu bin abi talib sai ya rubuta azama qada alai muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci a gare shi wannan shine abinda muhammadu rasulullah yayi sulhu a gare shi da shugabannin makka nam faqalu law alimna annaka rasulullah sai suka ce da mun san cewa lalle kai manzon Allah ne lam namna'aka wala nabaya'nak lam namna'aka da ba mu hana ka shiga makka ba an gane in ji kafiran makka da mun san cewa lalle kai manzon Allah ne da ba mu hana ka shiga makka ba wala baya'nak kuma da mun yi maka mubaya'a walakin uktub hadha ma qada alayhi muhammad ibn abdullah sai dai cewa ka rubuta wannan shine abin da muhammad dan abdullahi yayi hukunci ko ya sulhu a gare shi an gane ko ya yi sulhu da wa da shugabannin makka an gane ko mm. suka ce aliyu bin abi talib ya goge wannan muhammadu rasulullah din su ba su yarda cewa ali a ba su yarda cewa annabi muhammad manzan allah bane da sun yarda shi manzan allah ne da ba su yake shi ba kuma da ba su hana shi shiga makka ba kuma da sun masa mubaya'a saboda haka a goge wannan rasulullah a rubuta me a rubuta muhammadu dan abdullahi faƙala ana wallahi muhammadu bin abdullah sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni wallahi muhammadu dan abdullahi ne ni wa wallahi rasulullah kuma ni wallahi manzon allah ne kowanne aka rubuta ba a yi kuskure ba ni muhammadu rasulullahi ne kuma ni manzon allah ne an gane idan kun ce a share rasulullah amma a rubuta muhammadu dan abdullah na yarda a rubuta din qala wa kana la to sai ce ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne ummi baya rubutu an gane ko hmm. allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiya shi annabi manzo ne ummi baya karatu baya rubutu wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala ta takhudduhu bi yaminik idan lartabal mubdilun haka sai Allah ya nuna manzon Allah bai kasance ya taba karanta wani littafi ba kuma bai taɓa rubuta wani littafi da hannun damansa ba da haka ya faru izan lartabal mubdilun lallai da mabarnata sun yi kokonto za su ɗauka ƙila ya ainihin yanko ne daga littattafan ahlul kitab an gane kila ya kwafa ne daga gare su ya zo ya ce Allah ya aike shi saboda haka manzon Allah ya kasance bai taɓa zuwa wata makaranta ba bai iya rubuto bai iya karatu ba na'am faqala li ali to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu in sha rasulullah yace ka goge wannan kalma na rasulullah manzon Allah ya ce wa Ali ya ce wa Ali bin Abi Talib ka goge wannan kalma na me na rasulullah faqala ali saboda kafiran maka sun ce ba su yarda da wannan kalma na rasulullah ba tunda ya ce wannan shine sulhu tsakanin muhammadu rasulullah da mutanen maka to suka ce su sai dai a goge rasulullah a rubuta muhammadu bin abdullah to sai annabi ya ce wa aliyu ka goge wannan rasulullah din ka rubuta muhammadu dan abdullahi فقال علي والله لا أمحاه أبدا sai Ali bin Abi Talib ya ce wallahi ba zan goge shi ba har abada yanzu wannan kalma da Ali bin Abi Talib ya faɗa mai adalci tsakani da Allah da ƴan Shi'a da yanzu Abubakar radiyallahu anhu ya faɗi wannan magana mai ƴan Shi'a za su ce an gani da Abubakar ya faɗi wannan magana ko Umar ya faɗa za su ce wallahi ya yi ridda za su ce dama ya daɗe yana cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga manzan Allah ya ba shi umarni ya ƙi bin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su yan shiya dama irin wannan gaba suke so amma irin wannan gaba suna son shi ne ya faru ga abubakar ko umar ko ɗaya daga cikin sahabbai wanda ba aliyu bin abi talib ba ba ainihin hassan da husaini ba ko ɗaya daga cikin a'imma na ahlul bai an gane wannan ko suna ganin wannan dama za su tsaya su yi kwai su kyankyashe wajen sukan ainihin wa'annan sahabbai din su ce ga manzon Allah fiyayyen halitta ya ba da umarni wanda bin umarnin manzon Allah wajibi ne su ce ma yaya hukuncin mutumin da manzon Allah ya ba shi umarni ya gibi kai da kanka zaka ce lalle wannan mutumin dan ta'adda ne lalle wannan mutumin ya saba ma Allah ta'ala sai su kawo ayan nan inda Allah ke cewa wa mai ya asin wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama abada duk wanda ya saba ma Allah da manzo to lalle yana da wutan jahannama yana mai dawama a cikin ta har abada kuma za su kawo ayan nan a wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum sai su kawo wayannan ayoyi su nuna idan manzan Allah ya hukunta wani abu ba ka da wani zaɓi ya to wajibi ka yi biyayya ga manzan Allah kan wani al'amari saboda haka ga abubakar nan manzan Allah ya ce ya goge kalmar rasulullah abubakar ya ce wallahi ba zan goge ba sai da ma ya rantse sai ce mutumin da manzan Allah ya umurce shi kuma ya zo ya rantse cewa wallahi ba zan goge ba shin mutumin kirki ne ina fatan gane to amma da yake ali bin abi talib ne a nan wajen to anan zaka ga sun fassara shi fassara mai kyau kuma sun mishi uzuri an gane wato su yan shi'a mutane ne wanda ba su da adalci idan abu ya shafe su sun san za su ba shi uzuri idan kuma ya shafi wani ne irin wannan abun wanda sun dauke shi laifi ne ga wani sai aka samu ali bin abi talib yayi sai su ba shi kariya shin ya kamata a samu mutumin kirki da irin wannan sifa din to irin wannan shine siffan yan shi'a an gane wannan ai yanzu mun karanta tarihin wato raziyatu yawmil khamis lokacin da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin ciwon ajali a lokacin nan sai ce wa sahabbansa ku kawo wani tasi da alƙalami in rubuta muku wani wasiya wanda ba za ku bace ba har abada ina ba gane wannan to a lokacin da ya faɗi wannan magana sai sahabbai suka yi jayayya wasu daga cikin sahabbai suka ce wallahi ba za a rubuta ba manzon Allah yana cikin tsananin ciwo a bashi ya huta ai musulunci ya riga ya cika duk wani abin da zai kai mu kusa da Allah ya nisanta mu da wuta manzon Allah ya riga ya mana bayaninsa wasu wasu ka ce tunda manzon Allah fa ce zai rubuta Lallai akwai wani fa'ida da za a karu da shi Lallai a rubuta ana ta jayayya sai manzan Allah ya kore su to sai yan shi'a suna cewa manzan Allah ya nemi a kawo alƙalami da littafi ya rubutu amma kuma sai sahabbai suka hana sai suka jingina wannan zuwa ga Umar cewa wai Umar ne ya hana saboda haka ga manzan Allah ya bada umarni Umar ya hana Umar ya saba umarnin manzo Allah dama Umar ya saba yin kaza ya saba yin kaza ina ba ta gane to sai ahlus sunna suka ce to mukaddara Umar ya saba umarnin manzo Allah to ga Aliyu bin Abi Talib shi ma ya saba to ku yanke musu hukunci su biyu tunda kun zama to alƙalai yanzu an ba ku dama manzon Allah ya ce a kawo alƙalami a yi rubutu mukaddara wancan magana Umar ne ya faɗa to Umar ya ce ka rubuta kaga anan wajen a irin nafi magana Umar ya saba ma Allah to sannan kuma ga manzon Allah ya ce Aliyu ya goge Muhammadu Rasulullah ya rubuta Muhammad dan Abdullah Aliyu ya ce wallahi ba zan mai ba kun wannan Aliyu ne ya fito baro-baro ya ce ba zai yi ba wancan kun kirkiro ne ma kuka jingina ma Umar to anan wajen yanzu ya hukuncin Aliyu a wajen ku zaka ga sun ba Aliyu bin Abi Talib kariya ina ba san gane wannan sai ya mun daidai da wa'annan samari na zamani masu fikira na hatajiya irin wannan shi ne tunaninsu ina fatan gane wannan mutane uku sun sa hannu a littafi an gane ko to sai shi a shugaban masu wannan fikira na hatajiya sai ce an sa sunan shi an kama sunan shi a wannan littafi yake kuma abin mamaki mutane uku sun sa hannu an gani sai ya soki mutane biyu daga ciki guda ɗaya sai mishi uzuri irin yadda 'yan shi'a suke yi kenan an gani duka fa sa hannu amma sai ya zamanto mutane biyu ne suka yi laifi wajen sa hannu mutum ɗaya bai yi laifi ba to kaga wannan yana daga cikin ɗabi'unsu na rashin adalci sannan kuma daga cikin rashin adalci idan kai wanda baka cikin ƙungiyansu sai ya zamanto 'yan izala sun kawo ma ziyara sai su ce ma ɗan hizbiya su ce ma biri'a ga gashi ɗan izala ya kawo ma ziyara to amma su sai ga wani wanda suke so sai gashi ya ma gayyato ɗan izala ne a masallacin shi ina fata gane wannan ya ma gayyato ɗan izala ne a masallacin shi ya wa wa'azi to da aka tambaye su me za ku ce sai suka ce ai malam ya gayyato ne ya gayyato ɗan izala ne a masallaci malam bai ce manhajin yan izala yana da kyau ba idan bai ce manhajin yan izala na da kyau ba bai yasa ya gayyato su a masallaci bai ya sanya bai gayyato sufaye a masallacin ba bai ya sanya bai gayyato yan tabligh a masallacin ba bai ya sanya bai gayyato ikhwanul muslimin a masallacin ba har ya gayyato yan izala suka yi muhadara a masallacin shi ina fatan gani. sai suka yi mishi uzuri shi ta bangaren shi amma kuma da wani malami yan izala sun kawo mai ziyara ne ma sai suka ce malamin dan bid'a ne malamin kaza ne malamin kaza ne na san gane wannan to wannan shine dabi'a irin na yan shi'a shine kuma sai ku yi muƙaranar shi da kuma nan masu fikira na addadiya su kwata-kwata ba su da adalci ina san gane laifi idan ya shafe su sai su yi kariya a gare shi amma idan ya shafi wani to za ka ga suna ta azalzalawa suna ta azalzalawa suna sukan wannan bangare misali to kaga wayannan mutane ba su cancanci a kira su ma yan salafiya ba abin da ya fi dacewa da su gaskiya shine wannan fikira na haddajiya su yan salafiya masu adalci laifi sunan shi laifi idan har ka yi laifi to ba za su kare ka za su ce ba sa tare da kai akan wannan abin da ka yi inda yan salafiya ne za su to laifin da wani ya yi ba ma tare da shi ba wai ya zama to yi laifi a ta bashi kariya ana nuna cewa bai yi laifi ba kai wani ma daga cikin shugabansu ya zo ya ce shi ya kai ziyara a ya je masallacin izala ya yi muhazara ya ce amma kafin ya yi muhazara ai sai da ya gaya musu sharuɗansa suka yarda wai yana so ya kare kanshi ne dalilin gashi ya je masallacin to duk irin wannan yana daga cikin ɗabi'un wayannan mutane ka gare a nan wajen Ali bin Abi Talib ya ce wa manzon Allah ba zan goge shi ba har abada to mu ahlu sunna masu adalci anan me muka fahimta kan abin da Aliyu yayi radiyallahu an, shin zamu zo ne muna zagin sa muna faɗin kaza muna faɗin kaza ko zamu ce Aliyu anan wajen yayi ijtihadi ne ya kuskure Ali bin Abi Talib shin zamu dauke shi makiyin manzon Allah ne za mu ɗauke shi wanda yake so ya saba ma annabi da gangan a shi ya duba girman abin ne yanzu manzan Allah in goge in ce manzan Allah ba manzan Allah ba to shi abin ya mai babbar fai haka amma kuma abin da Aliyu bin Abi Talib ya manta shi ne rubutu ne kawai abin da ka rubuta don ka goge manzan Allah yana zuciyarka an gano wannan ayi tunda manzan Allah yana zuciyarka ko ka goge shi a rubuce to yana nan a cikin zuciya to shi yasa manzon Allah da yake yana da zurfin ilimi fiye da Aliyu din ina fatan gani sai manzon Allah ya ce a bashi alƙalamin sai manzon Allah ya karba alƙalami aka nuna mai wajen ya goge dan ya nuna goge wannan suna bai fitar da Annabi Muhammad daga manzon Allah ba an gano wannan ko to wannan bai fitar daga aliyu da kasancewar shi sahabin manzan Allah mutumin kirki dan a aljanna ba to haka muke so yan shi a sarin gayin uzuri ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nam qala fa'arini to sai manzan Allah ya ce ma aliyu ka nuna min shi nuna min wajen tun da kai ka gogewa kaga manzan Allah ya san uzurin aliyu shi yasa ya kyale shi ala fa'arahu iyahu fa mahahu nabi sallallahu alaihi wa sallam bi yadihi to shi aliyu din kuma sai ya nuna ma annabi wajen an gane bai ce wallahi ba zan nuna ma wajen ba sai ya nuna ma annabi wajen sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya goge wannan waje da hannunsa mai albarka sallallahu alaihi wa sallam falamma dakala wa madatil ayyam a lokacin da manzon Allah ya shiga kwanakin suka wuce a tau aliyan an gane ku lokacin wato bayan an gama sulhu wato manzan Allah ya shiga cikin makaɗin kwanakin sun cika sai suka zo wajen aliyu bin abi talib qalu ba. suka ce ka umurci abokinka falyartahil ya fita kwanakin sun cika dama an ce kwana kaza ne to ce ya fita nan fa zakara zalika ali radiyallahu anhu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ali bin abi talib ya ambata wa manzon Allah cewa fa kwanakin sun cika nan fa qala na'am sai manzon Allah ya ce tabbas sun cika na'am martahala sannan sai ya daura sirdi ya tafi an gane wannan ko to dama idan ka riga kai sulhu da kafirai wajibi ne ka cika wannan alƙawari an gane baya halatta ka zo ka saba na'am babul muwada'ati min ghairi waqtin babun yin sulhu an tsagaita wuta ba tare da lokaci ba ya halatta in zo in yi sulhu da kafirai in ce na kyale ku ku ci gaba da zama har sai Allah ya so ban gaya musu kwanakin ba ya halatta a yi sulhu akan haka na'am wa qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Ku kibukum ala ma aqarrakum Allah wato na tabbatar da ku na kyale ku akan abin da Allah ya tabbatar da ku wato ya faɗi wannan ne ga ainihin yahudawan haibar yahudawan haibar bayan manzan Allah ya ci su da yaƙi to manzan Allah ya yi nufin ya kore su daga ainihin wannan gari na haibar to da manzan Allah ya nufin ya kore su sai suka zo suka samu manzan Allah sallallahu alaihi da Allah suna neman arziki suna roƙon arziki yace me kuke nema yace muna roƙon arziki a kyale mu mu tabbata a cikin a cikin Khaibar za mu ci gaba da noma in muka yi noma wato abinda muka noma za mu ciri rabi mu ba gwamnatin musulunci rabi in an yarda ina fatan gane wannan sai ya zama to idan suka yi noma da in suka yi noma duk da binan da suke noma da nasu ne to amma yanzu an riga an ci su da yaki haifar ya zama to darul islam da saboda haka suka ce yanzu za su zama to kafiran amana saboda haka za su ringa yin noma su ba musulmi rabi su su rike rabi sai annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam uqirrukum ala ma aqarrakum Allahu bi zan kyale ku zan tabbatar da ku akan abin da Allah ya tabbatar da ku akan shi wato iya tsawon lokacin da Allah ya tabbatar da ku zan tabbatar da ku amma daga baya idan maslaha ta hukunta a kore ku za a kore ku an gane ko Ka ganin wajen yanzu an yi sulhu da su ba a ƙayyade musu lokaci ba sai lokacin da Allah ya kaddara za a kore su za a kore su na'am babu tarhi jiya fil mushrikin fil bi'ri babun jefa jefar da ainihin mushe na mushirkai a cikin rijiya wala yukhadhu lahum thamanun kuma ya zamanto ba za a karɓi kuɗi a gare shi ba sai ake nufi da wannan idan an kashe kafirai ya halatta a ɗauki mushensa a jefa a cikin rijiya tunda dai mu musulmi dai ba za mu yi musu sallah ba ballantana mu binne su sai dai a haka rami a wurga su cikin irin rijiyar nan wanda yake ya tsufa ko kuma kuma in an haƙa su idan suka zo suka ce dan Allah a wato gawan da aka gawa wato mutanen da aka kashe mana dan Allah muna roƙon arziki a siyan mana da da su a ba mu su shin za a iya siyan musu da gawan suka ce su kada a wulakanta musu gawa a ba su gawa za su ba da miliyan ɗaɗɗai kowane gawa ko miliyan biyu za mu iya amsan wannan kuɗin a madadin wannan gawa mu ba da shi to za mu ji bayani حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أن كربو دغ عمرو بن ميمون عن عبد الله بن رضي الله عنه أن كربو دغ عبد الله رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد أنا نم منزان الله صلى الله عليه وسلم ينا صلى شيني معنا ساجد ينا صلى يا سجدة وحوله ناس من قريش من المشركين الحالي أجيبنسا akwai wasu mutane daga cikin shawa daga cikin mushirkai wasu mutanen shawa kafirai uku wasu bin abi mu'ayd to annabi yana cikin wannan sallah din sai ga wannan babban kafirin Uku ba bin abi mu'ayd sai ya zo da mahaifa na rakumi ya zo da mahaifa na rakumi Azafahu على ظهر nabi, sallallahu alaihi عليه وسلم sai ya jefa shi a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mahaifan fa annabi yana sallah a ka'aba ya yi sujada sai ya ɗauki wannan mahaifa sai ya jefa kaga wannan na nuna mana a wannan lokaci musulmi suna da rauni a wannan lokaci kafirai suke da izza an gane shi yasa ya zo har gaban manzon Allah ya sanya wannan mahaifa alam yarfa ra'sahu hatta ja'at fatima radiyallahu alaiha salam to sai manzon Allah ya ci gaba da sujada din bai dago ba bai dago kansa ba har sai da Fatima alaiha ta zo fa akhadhat min zahrihi sai ta cire wannan mahaifa daga bayan manzan Allah an gane ya ta cire wannan mahaifa daga bayan manzo sallallahu alaihi wasallam wada'at ala man sana'a zalik sai ta yi mummunan addu'a ga wanda ya aikata wannan فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم سيجي اللهم عليك الملأ من قريش Ya Allah. ka lizimci ka yi mana maganin ya Allah ka yi mana maganin waɗannan manya-manyan shugabanni na Qurayshawa Allahumma alayka Aba Jahl bin Hisham ya Allah ka yi mana maganin Abu Jahl bin Hisham Rabi'a da Utba bin Rabi'a wa Shayba bin Rabi'a da Shayba bin Rabi'a wa Uqba bin Abi Mu'ayth da Uqba bin Abi Mu'ayth Umayya bin Khalaf da Umayya bin Khalaf aw Ubay bin kuma manya janaroli ne na ainihin kafirai an gani manzan Allah ya musu mummunan addu'a saboda suna cutar da shi na'am walaqad ra'aytuhum ma yawma badr eh wayannan mutane hakika na gansu an kashe su ranar yakin badar dukkan gaba ɗaya fa ulqu fi da gairar umayya fa eh. ulqu fi bi'ir duk gaba ɗaya an kashe su aka jefa su a cikin rijiya gairar umayya sai dai kawai mutum ɗaya ne wato ba a jefa shi a rijiya ba shi ne umayya bin khalaf au ubay kuma ubayy bin khalaf fa innahu kana rajulan Dakhman. domin me dalilin da yasa ba jefa shi a rijiya ba ya kasance mutum ne yake baki ba mai kiba sosai falan ma jarro hmm taqadda'at aslalu aw aslalu falan ma jarro na'am a lokacin da suka jashi an gani sun jashi suna so su jefa shi rijiya hmm. to yana da kiba yana da nauyi taqadda'at awsalu sai gabobin suna ta yayyankewa ana jan ana ja gabobi na tsinkewa qabala an yulqa fil bi'r kafin a jefa shi cikin rijiya an gane wannan ko na'am na'am babu ismul ghadir barri wal fajr anan wajen cewa wala yukazu lahum saman da bukhari ya faɗa din nan an gane wannan ko to anan yayi ishara ne hadisin nan bai fito karo karo ba ko baka ba a cikin hadisin nan an yi magana cewa musulmi su ba kafurai gawa a biya su ba a yi magana ba amma bukari gashi ya buɗe babu babu ɗan hijiyar fil mushriki babu jefa ainihin musta na mushrikai a cikin rijiya sannan ba a karɓan kuɗi a gare su to wannan magana ba a karɓan kuɗi shi akwai wajen dilala a cikin wannan hadisin babu shi an gane wannan ko to shi ne a nan wajen ibn hajar ke cewa wato wannan kalma na wala yu'khadhu lahum samanu yayi ishara ne zuwa ga hadisin ibn abbas radiyallahu anhu lalle mushrikai aradu an yashtaru jasadar rajulin min al-mushriki sun yi nufin su fi jikin wani mutum daga cikin mushrikai lokacin an kashe shi ba sa so a wulakanta musu gawa an gani sai suna so a siyar fa aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yabi abu sai manzo sallallahu alaihi Sallam ya kiyarta ya siyan musu an gane a nan wajen yanzu gawa na kafiri idan mun kashe shi a wajen yaki sai ainihin mutanen suka ce a siyan musu da gawan za a siyar ya halatta a siyar an gane ba a karɓan kuɗi a gare su ne abin da ake nufi sannan ibn wannan hadisi imamu turmuzi ya fitar da shi da waninsa sannan ibn ishaq ya fitar da wannan a cikin almagazi cewa lalle mushrikai sun tambayi annabi an yabi abun da naufal bin abdullah bin mugira cewa ya siyan musu da gawan naufal bin abdullah bin mugira ya kasance ya kutsa cikin handak ne lokacin yakin handak ya kutsa ya fada cikin rami to sai annabi ya ce la haja lana bi samanihi wala jasadihi ba ma bukatan kudinsa ba ma bukatan gawan a gari kudin wato gawan ya zama banza haramun ne a siyar da wannan gawa a karbi kudi yadda ka san ba a siyar da alade a musulunci alade ba shi da kudi to haka nan gawan kafiri ba shi da kudi an fahimci wannan sai dai kawai a haka rami a wurga shi don kare mana wari kawai an gane wannan aiki to kuma ibn hisham na cewa balagana an zuhuri annahum bazalu fihi ashar alaf labari ya kai gare mu daga imam zuhuri cewa kafiran sun bada dinari dubu goma kaga sun bada kudi mai yawa domin a ba su gawansu amma manzan Allah ya ce ba ma bukatan kudin nan ba ma bukatan wannan gawa din an gane wannan ko na'am babu ismin lagadiri lil walfajiri wal fajiri eh, babun yau wata kaga muka duba wannan tarihi muka duba wannan hadisi na manza Allah ya nuna mana idan malami yana yin da'awa ya ringa duba maslaha da kuma mafsada maslaha nan wajen shine manzo sallallahu alaihi wasallam wato ya riga ya lura cewa kafiran makka a lokacin su ne gwamnati suke da ƙarfi shi ya sanya ya yi haƙuri a kan abin da suka yi masa yana yin sallah sun sa masa mahaifa kaga wannan da ba don suna da ƙarfi ba za su iya yin haka ba ko manzo Allah bai zo ya ce a tattaro sahabbai a yi kundin bala a zo a yaƙe su ba annabi ya ci gaba da yin haƙuri har ya zamanto ya yi hijira har ya zamanto Allah ya ba shi izinin yin yaƙi an gane wannan ko to a koda yaushe malami ya ringa duba maslaha duk abin da zai aikata ya zama to mai hangen nesa in har abin zai janyo barna ga musulunci da musulmi a nisanci wannan abin idan abin zai janyo maslaha ga musulunci da musulmi a aikata na'am babu ismul ghadir lil barri wal fajir babu mutumin da yake yaudara yake yaudaran mutumin kirki da fajiri wato yaudara a nan wajen kamar ka ce wa kafiri ka tsaya wallahi ba zan harbe ka ba sai zuri ke duba kai musulmi ne ba ka ƙarya sai ya tsaya yana tsaya kawai sai ka harbe shi a nan wajen ka zama gadir an gane ko ko kuma kafiri ne ya ɓoye ka ce mai ka fito za mu tattauna da kai ne wallahi ba zan ɗaure ka ba ba zan bautar da kai ba yana fitowa daga inda ya ɓoye kawai sai ka kama shi ka ɗaure ka mai da shi bawa a nan wajen sunan ka mayaudari na'am حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سليمان العامش عن أبي وائل عن عبد الله بن عن عبد الله عن عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر اللواء يوم القيامة من ظن الله صلى الله عليه وسلم يأتي هو ما يودري yana da tuta gobe kiyama kana ahaduhuma sai ɗaya daga cikin su yace yusufu ɗaya daga cikin masu ruwaya dan an ce an an abi wa'il an abdullahi wa an sabit an gani to ɗaya daga cikinsu ya ce za a kafa gobe kiyama za a kafa ma ɗaya daga cikinsu tuta wa ƙala la'asar shi kuma ɗaya ya ce yura yau mal kiyamatu yi ku bi wato za a gan shi gobe kiyama za a gane shi da wannan tuta da aka ainihin kafa mishi حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن يزيد عن أيوب النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجى النبي صلى الله عليه وسلم هنا cewa لكل غادر لواء ينصب بقدر بقدرته kowane mayaudari yana da tuta wanda za a kafa mishi gobe kiyama saboda yaudaransa an gane ko za a kafa mai wannan tuta saboda yaudaransa حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ranar makka walakin eh, bayan an riga an yi fatahu makka an ci makka da yaki ba maganar hijira an gane ba maganar hijira daga makka zuwa madina hijira daga makka zuwa madina dama an yi shi ne saboda lokacin makka ta zamanto dandali na kafirci a lokacin an gane sai aka ce musulmi su yi hijira daga makka su koma darul islam shine madina to amma alhamdulillah yanzu lokacin fatawa makka an ci makka da yaki makka ya zama to darul islam to yanzu menene fa'idan a taso daga makka kuma a zo madina an gane to shi yasa manzo Allah yake la hijrata ba'da al-fatih kenan babu hijira bayan fatawa makka walakin jihadun waliya sai dai jihadi da kuma niyyar jihadi an gane tunda an riga an ci maka da yaki kawai abin da ya rage shi ne jihadi da kuma niyya na jihadi kenan kasancewa an ci maka da yaƙi ba ya nuna kenan cewa wato an riga an goge ainihin ayoyin jihadi ba ayoyin jihadi suna nan ilayen bilkiyama in dai har akwai kafurai a duniya to lallai jihadi yana nan an gano wannan aiki Saɓanin mutanen da suke cewa wato an goge ayoyin jihadi yanzu babu abin da ya rage a duniya yanzu sai dai kawai aikayin da'awa musamman 'yan ahmadiyya 'yan ahmadiyya suna kokarin duk wata aya na jihadi suna kokarin su yi mata tawili domin su nuna yanzu babu wani maganar yaƙi tsakanin kafirai da musulmai an gane sai dai yaƙi na kabilanci da ɓangaranci da sauransu To amma kuma kaga ga ayoyi na a rubuce suna cewa wai duk ayoyin jihadi gaba ɗaya an shafe su sai su kawo ayan nan da Allah ke ce ma annabi fa zakkir innama anta muzakkir lasta alaikin bi musaidir ka tunatar kawai kai mai tunatarwa ne ba ka da ikon ka tilin samun wani ya fi addinin ka sun ce wai wannan ne ya shafa ayar jihadi menene alakan wannan aya da shafa ayar jihadi da kuma ayar nan da Allah ke ce ma annabi wa ma anta alaihim bi jabbar fa zakir bil qur'an man yakhafu wa'id kai baka zamanto mai tilastawa a gare su ba su ba addinin ka an gane ka tunatar da alkur'ani ga duk mai tsoron ainihin kyacewa ta mai tsoron tashin kiyama da kuma ayan da Allah ke cewa la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al gai suna kawo hujja da irin wayannan ayoyi babu tilastawa a cikin addini hakika shari'a ta bayyana daga bata sai ce wayannan ayoyi sun nuna gaba ɗaya an shafa jihadi shin ayoyin nan suna da alaka da shafa jihadi ko sun ce ne ba a tilastawa a cikin jihadi a cikin addini ayoyin suna maganan ba a tilastawa ne a cikin addini amma ba su hana jihadi ba idan ana yakan kafirai shin ana tilasta musu ne su musulunta la kafirai ana ba su zaɓi ne idan an samu nasara a kansu in ma su musulunta ko su biya jizya ko a yaƙe su a nan wajen an tilasta musu ne ko an ba su zaɓi mutumin da aka ba shi zaɓi uku tilastawa ne la in suna ganin za su iya musulunta bismillah an ba su dama in ba sa son musulunci su biya jizya su zama to kafiran amana in ba su yarda ba a yaki ba shikenan ba to nan wajen akwai akwai tilastawa addinin musulunci baya tilasta ba kowa ya bi shi an fahimci wannan ai addinin musulunci yana gamsar da kai ne in ka gamsu da hujjoji na musulunci ka musulunta idan baka gamsu ba ka rike addininka sai ka zauna ƙarƙashin musulmi kana kafiran amana ah yanzu musulman da suke zauna a Amerika. yaya musulman menene su musulman da suke zaune a ingila musulman da suke zaune a faransa ai musulmi ne ƙarƙashin daula na kafirci haka ne ko to a nan wajen su ma kafirai suna iya zama ƙarƙashin daula na musulunci su ringa biyan jizya kamar yadda musulmi suke zama ƙarƙashin kafirai kamar yadda muke gani misali an gane wani ko na'am wa zastun firtun fanfiro yawa idan an nemi ku fito ku fito idan an nemi ku fito jihadi ku fito wane ne zai nemi ku fito jihadi shugaba shugaba shi ke jagorancin jihadi shugaba shi ke daga tutar jihadi baya halatta ga ɗaiɗaikun mutane ko wani malami a masallaci ya yi kabbara hayi alal jihad na ba san shi malami aikin malami shine karantar da addini amma shugaba wanda wanda yake mulkin al'umma yana da jami'an tsaro karkashinsa shine shugaban da yake jagorancin jihadi shine shugaban da yake daga tutar jihadi misali wato misali yanzu kasar saudiya yanzu shin a ibn usaimin yana iya jagoranci yana iya iya daga tutar jihadi ibn bas ba to wa yake da ikon daga tutar jihadi shugaban da yake mulki din ko shugaban da yake kan mulki shi yake da ikon ya yi kira zuwa ga jihadi kuma ya daga tutar jihadi to saboda haka kuskure ne an gane wani malami ya daga tuta ya ce wai ya yi kira zuwa ga jihadi a kan shi saboda haka in shugaba ya nemi ku fito jihadi ku fito karkashin wannan malamai ke cewa wato idan mutum za shi jihadi sai iyayensa suka hana shi ya zama to wajibi a hannu an gane wani ko amma kuma idan ya zama to za ka je jihadi sai iyaye suka hana sai shugaba ya zaɓe ka ya ayyana ka cewa lalle ka fito jihadi to mahaifinka ba shi da ikon hanawa an fahimci wannan ayi mahaifi idan shugaba ya riga ya ayyana sunanka to ya zama to dole ka amsa kira ko da mahaifinka ya ce kakkaci wa idan stumfirtum fanfiru idan an nemi ku fito jihadi ta hanyar shugaba to ku fito wa qala yawmu fathi makka kuma manzon Allah ya faɗa ranar fatahu makka inna hadha albalada harramahu Allah yawm khalaqa samawati wal ard lalle wannan ƙasa ɗin wato makka Allah ya haramta shi Allah ya haramta yaƙi a cikinsa Allah ya haramta kashe ainihin abin farauta a cikinsa da abin da ya kama da wannan tun ranar da ya halicci sammai da kasai wa haramun bi hurmatin lahi ila wato maka haramun ne da haramci na Allah da alfarma na Allah har tashi kiyama haramcin na nan wa innahu lam yahill al-qitalu fihi li ahadin qabli lallai yaƙi baya halarta a cikinsa ga ɗaya gabanina an gabani na yaƙi bai halatta ba ga ɗaya daga cikin halitta wala mai hillali illa sa'atan min nahar ni ma kaina Allah ya mun gata ne ni ma kaina bai halatta a gare ni ba sai wani dan lokaci daga cikin yini Allah ya dan bani cewa in yi sauri in gaggauta yin abin da Allah ya sa a cikin sa Allah ya sa lokaci wani dan lokaci na yini ne Allah ya halatta mai yin yaki a wajen wa haramun bi lahi ila yawmil qiyamah to daga wannan lokaci makka ya zama zamanto haramun da haramci na Allah har tashi kiyama la yu'dadu shawqu ba a karya kayansa mutum ba zai ga ainihin bishiyoyi masu kaya ya kare da yasu ba a cikin harami wala yunaffaru saydu ba a koran farauta idan mutum ya ga zomo ko ya ga barewa ko ya ga ainihin gada ko ya ga dai wani dabba na farauta an gane wani ko to ba zai kore shi ba ba zai raka shi a guje yana so ya farauce shi ba haramun ne wala yurtaqitu luqadatu kuma mutum ba zai tsinci abin tsuntuwansa ba idan mutum yana cikin tafiya a haramin makka sai ya ga miliyan goma a kasa an gane wani ko to an ce ba zai tsinci abin tsuntuwa ba sai dai wanda zai yi cigiya idan ka ga miliyan goma a ƙasa kada ka ɗauka sai dai za ka yi cigiya in ba cigiya za ka yi ba shi nan kawai ka wuce abinka an gano wannan ko idan ka ɗauki wannan miliyan goma ka yi laifi mai girman gaske shin kuna ganin ɗan najeriya zai ga miliyan goma ya kyale <laughs> wani ya ce ya ma yi yawa kenan ko da dubu biyar ma ya gani ɗauka zai yi wa iya zila hmm. to gaskiya ya kamata mu gyara halayenmu mu ma kanmu mun tabbatar da halin mu ba shi da kyau an gane mafi yawa daga cikin mu suna buƙatar su sake ainihin gyara halaye ko iyaz billah wala yuqtala khalahu sannan ba a ainihin tsinkan ainihin ciyayinta an gane idan mutum ya ga ciyayi ba zai tsinka ba zai tsore ainihin tsinci ciyayinta ba fa qala abbas sai abbas ya ce ya rasulullah illa lays kayf sai dai tsamri kawai ya rasulullah a cikin ciyayi ko bishiyoyi da aka ce kada a tsinka misali sai dai tsamre ya rasulullah fa innahu ne. domin wannan tsamre wato saboda ainihin makera ne makera suna amfani da shi wajen hura wuta wali buyutihim an gani yana domin domin shi tsamre in an kunna shi yana yana cin wuta sosai makera suna amfani da shi domin hura wuta kuma sannan mutane suna amfani da shi domin gidajensu an gane ku suna yin uh, suna yin rufi da shi kamar yadda muke yin rufi da kwanuka yanzu kwano kwano suna yi da shi to sai annabi ya ce sai dai tsamri saboda tsamri lalura ya nuna cewa lalle ana buƙatar shi wannan tsamri a yi aiki da shi eh insha Allah to sannan a ina ganin jiya ne ko jiya da asuba wasu bayan Allah sun kawo wata magana wanda muka tattauna ta a cewa gwamnatin saudiya ta hana kiran sallah da loudspeaker ina ba ta gane wannan to wasu bayan allah bayan allah suka ce mana sun ji labari ina ganin a bbc ne ko a ina ne an ce gwamnatin saudiya ta hana kiran sallah a loudspeaker wai domin ana damun mutane ana damun kananan yara to sai hankali na ya tashi kwarai da gaske saboda waɗanda suka faɗi maganganun mutane ne masu daraja a waje na. an gane hasi da nace ce subhanallah subhanallah a ce gwamnatin saudiya ta hana kiran sallah ai kiran sallah yana daga cikin sha'airullah ko wanda malamai suka ce duk garin da aka hana kiran sallah a ciki har ya to an yi musu nasiha ba su ji ba wajibi ne a yaki wannan garin to sai gashi an ce saudiya ƙasa wacce ta fi kowace ƙasa daraja a duniya ta hana kiran sallah sai dai kawai a kiran sallah ba lausika ko kuma mutane su san sallah kawai in lokaci yi kowa ya san lokaci kaza ne lokacin sallah da zarar lokaci ya yayi shikenan aka ce wai haka aka faɗa to da na ji haka hankali na yi tashi to shine na yi gaggawa na tambayi wani ɗalibi a saudiya na ce ku ne yanzu a saudiya ga wani labari da nake ni ban ji BBC din ba amma wasu bayan Allah sun ce sun ji cewa Saudiya ta hana kiran sallah ya gaskiya magana shi da sai ce shi ne iya abin da ya sani sai dai zai ƙara bincika mu shi gaskiya abin da ya sani shi ne dama can akwai fatawan malamai dangane da abin da ya shafi ta da ta da ikama ba kiran sallah ba kiran sallah malamai akwai wani fatawa na fauzan shi fauzan cewa kiran sallah wato dukkan masallatai gaba daya in lokacin kiran sallah yayi a kira sallah idan an kira sallah din idan idan liman ya zo za a yi sallah ai za ta da iqama to shine wai tada iqaman nan shin daga muryar a'a daga muryar ainihin zakara wajen tada iqama shin daga murya ana daga murya ne don mutanen da suke can cikin gida ko don mutanen da suke masallaci kuma ce da yi ai idan ana ana daga murya ne ta tare kama don mutanen da suke cikin masallaci ai sarga riga sun zo kuma dama an riga an kira sallah an gayyato masu yin sallah tun da an riga an gayyato masu yin sallah yanzu ta da ikama shi ma dole ne a daga murya a sanya laspika a waje mutane su ji ko kuma kawai da zarar an gama kiran sallah kowa da kowa ya zo masallaci in za a tare dama sai a kashe loudspeaker na waje a bar loudspeaker na ciki wanda sai mutanen da ke cikin masallaci kawai za su ci to wannan matsala matsala ne wanda malamai suka yi sabani kan shi ina ba san gane wannan to amma abin da ya fi rinjaye wajen malamai shine kiran sallah dai dole ne a yi shi kuma dole ne a daga murya in dai gari gari musulunci ne baya halatta ka zo garin musulunci lokacin sallah yayi baka ji an kira sallah ba an gane manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya zo idan yana so yi wata ƙasa yakan tsaya bayan gari idan lokacin sallah yayi sai ya ga bai kira sallah ba zai ce to wannan darul kufur ne an gane sai manzo Allah ya yaki wannan gari da zaran ya ji kiran sallah sai ce wannan darul islam ne ina fatan gane wannan to saboda haka shi abin da Sheikh Fauzan ya faɗa shine a wato kiran sallar za a kira sallah a ɗaga murya da loudspeaker in an zo wajen iqama sai a kashe loudspeaker na waje wanda zai zamanto yana dagawa an gane don kada a yi tashwishi ga mata da wasu wanda suke cikin gida ina fata gane wannan to wannan shine fata wanda aka bayar to shine sai ainihin ɗalibai na tambayi ɗalibai na saudiya suka kawo mun fatawowin suka nuna Fata wanda aka bayar ba wai an ce kada a kira sallah bane a makka da a saudiya gaba ɗaya da masallatan magana iqama ake yi ina ba gane wannan to wannan shine abin da ya faru magana iqama daga murya da lausika wajen tada iqama har ya zamanto na nesa su ci nan ne aka tattauna akai ba maganar kiran sallah ba kiran sallah yana nan yadda aka saba yi ina fatan gane wannan to wannan shine wato abin shine gaskiyar magana domin lokacin da muka tattauna jiya da asuba to wani bawan Allah daga wani gari ya kira ni ke cewa ya ji kamar yana cewa Saudiya Saudiya sun hana kiran sallah cewa ba Saudiya ba su hana kiran sallah ba manya-manyan malamai suka ba da fatawa dangane da abin da yake da alaka da iqama ba kiran sallah ba kuma ga abin da suka faɗa nan ina ba san gane to Allah ta'ala shi taimake mu eh na'am an kira sallah ai dama a kiran sallah shi ne ake yi don a kira mutane shi ikama dama ba a yi don a kira kowa ba a gane ai kiran sallah shi ne dama daga yata mutum sakin an gama kiran sallah shi ne kama mutanen da ke masallaci ne ake tsari kama domin amfani shi ya maganin sallar za a yi sallar da loudspeaker da ko ba za a yi ba yaya sallar sallar da za a yi din na bayan an yi kama da sallar da kai eh, su sallar wa ake wa sallar shin loudspeaker ana ɗagawa ne ga wasu mutane su bi sallar a can gida na ko kuma ana ana yin sallan ne za su kan yi amfani mutanen da ke masallacin da rika jin murya amfanin shi mutanen da ke masallaci tunda an riga an kira su su zo a yi sallah hayya ala sala hayya ala fala to sun zo to da sun riga sun zo sai a tada ikama kuma sannan ya zama a rage loudspeaker din ya zama su din nan da suka zo din nan su ji wannan murya din ina fatan gane wannan Allahu a'lam na'am to ai irin wannan tawilin irin wannan shine abin da a cikin littafin iyawu sunna wasu dangane da abin da ya shafi irin irin kidan da ake din na da Ramadan da Ramadan ka san ana ana kiran sallah in an kira sallah kowa zai san cewa lokacin sallah yayi to akwai kuma irin irin wa'azu man sallah alwala man sallah alwala kowa ya jinkiri ya ya ce kama yau akwai wanda suka halarta shi akwai wasu malamai suka ce to ai ya halatta dan akwai maslaha yana taimakawa mutane da zaran mutum ya ji wannan zai yi sauri ya yi harama ya zo masallaci a to kiran sallah bai amfani shi an gane kenan aikin da kiran sallah yake yi shine kuma har sallah kuma yana yi to kenan sai a daina kiran sallah sai a koma har sallah din tunda har sallah yanzu mutane sun mafi ganewa cewa lokacin sallah yayi haka fa to kaga har masalla ina kamar yadda mai markal ya faɗa ya ce bid'a ce bid'a ce makaruha baya halatta wannan daga muryar da ake a ce har masalla alwala kowa ya jinkiri ya je kama to bid'a ne bai halatta ba to shi maka zalika wannan daga muryan shi na wajen ikama ana yin shi ne dan a kira wani to ai kiran sallah shi ne aka yi a kira wani saboda haka wannan shine abin da su malaman saudiya suka rinjayar cewa wajen abin da ya shafi ikama ba sai an daga murya an buɗe lasfika ya fita waje ba amma wajen kiran sallah a buɗe lasfika ya fita waje don dama ana gayyatar mutane ne Allahu a'lam na abin da mahaifa Eh. eh kamar su ahlul bait sun ci arzikin annabi sun fito a gidan manzanci to za ga imamul bukhari yana amfani da wannan zai ce aliyu alaihi salam fatima alayhi salam yana amfani da wannan kalmomi ga aliyu bin abi talib radiyallahu anhu da fatima da wasu daga cikin a'imma na ahlul bait eh kaman eh aka jaridu kan faɗi magana za su ɗauki hankalin jama'a don kowa ya zo ya siya jarida ɗin suka yi wannan su kaga irin wannan ɗaukar hankali wani kuma sai ya faɗi abu bai karanta ba eh don ba za ni eh eh yan kusa da wajen ba wanda suke fin sallar eh shine fatawan fozan shine fatawan fozan mutanen da ke masallaci da mutanen da ke haraba su ringa jin murya amma wanda yake can nesa ai baya bukatan wannan an gani ne, amma kiran sallah ana kiran kowa ne ya ji ya zo masallaci ya sallah to anan wajen a sa loudspeaker a daga murya kowa ya ji an gano wannan wannan kuma sai tunatar da mu irin tahajjud da muke yi mu a Najeriya a sanya loudspeaker a kura loudspeaker kusa da windon mutum idan mutum ya ce an hana shi bacci a ce ya yi rida wadda da gaske a ce ba shi da imani ba ya sanya ki sautin ƙwar'ani ne to mutum ya yi sallan asham ya dawo daga aiki ya yi sallan asham irin wanda ake yi nan daga karfe 8 zuwa karfe 9 ya je ya kwanta saboda yana so ya huta gobe ya fita aiki da wuri to ya kwanta sai aka sanya lasfika a wajen windon shi za a yi tahajjud karfe biyu idan Allah bayan Allah za ku hana ni bacci ina so ka zaka ka san cewa wallahi tallahi kai makiyin Allah ne makiyin Allah ne makiyin Qur'ani ne in ba ka ba ya za a yi ai kamata ai ma in an sa Qur'ani ma kai bacci cikin kwanciyar hankali yan caji <laughs> eh. haka eh kamar lokacin corona kaga ai an ba da dama in lokacin sallah yayi a kira sallah kowa ya ci amma kowa ya sallah a gida a lokacin haramin maka haram kawai eh. ba saudiya ba wai saudiya duka ba duk inda yake shilli wani mutum zai iya farauta zai iya komai a wajen eh wa na'am eh tambayar da yake tambaya ne muhimmi mun ce baya halatta ka shiga kasashen mutane ba tare da izinin shugabanninsu ba to shine malamin sulke tambaya to yanzu yan kasuwa mu ta suke neman izini shin wannan biza ne da suke yi da takardu na shiga cikin ƙasa shine eh ne, in za ka shiga ƙasa sai ya zama to ka bi ta hanyar embassy ka zo ka yi duk abin da ya dace na ainihin visa da takardun da ake nema ka yi to in ka riga ka yi to ka shiga ƙasar da izini na shugaba kenan amma irin mutanen da suke shigowa ta bayan gida din nan su faɗa cikin ƙasashen mutane ba da izinin shugabanni ba laifi ne babu kyau eh insha Allah am mutu wa alaikum salam ta da ikama da namiji da mace gaba ɗaya dole dukkan gaba ɗaya za su ta da ikama kowanne ba wani bambanci tsakanin namiji da mace annabi ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli so da idan mutum ya ce ta da ikama ga mace bai da mai ba sai ta ta da ikama ba sai kawo dalili an gane ku eh na'am an ce za a zagaya neman taimako duk da Allah shi taimaka Allah ya sa yan kaɗan nan su ba da abin da yake zai wadatar da ainihin bukatan da ake yi Allah shi taimaka